Barka da zuwa tashar tsakar gida. Jama'an Allah jama'an kwarai. kun ganni ba raina na bala'in ɓace ne amma kuma na yi shiru na yi haƙuri yawwa amma dole ne in faɗa abin da nake so in faɗa mun tashi daga gidan gwamnati kenan za mu kai eh, eh, rukayya za a koma da ita asibiti ina ma ina jinjina ma matan gwamna saboda ƙoƙarin da ta yi na wajen ganin cewa an kama yaro da ya yi ma yarinya fyaɗe sannan kuma yanzu ta ɗauki nauyi ta ce ta ɗauki nauyin yarinya za a je asibiti haka zalika motan da zai kai eh, yarinya asibiti duka matan gwamna ta ba da shi ni na mota na ne amma kan da suka fi magana ba ni ba da matan gwamna ne na yi ba fa kila zan yi da ita amma kuma ina yi da ma'aikatanta ne saboda ma'aikatanta ban sanya zan kamanta su ba wani ma'aikacin matan gwamna ne ya zo ya tozarta ni yana so ya zage ni kuma yana gaya mini cewa ni ina gidan gwamnati ne kamar za su iya kulle ni mutanen da suna mu addu'a da Allah da na dogara da shi ya fi mini komai mun shiga sun ce mini za a tashi karfe bakwai na tashi karfe bakwai ban ga mutanen gwamnati ba na wuce a dogi na je na ɗauki mata ina dawowa kawai muna tafiya shine mutum ya sha gabana ya mun tafiyan security zai buda mini ido ya mun barazana ni ina yar nasarawa gaba da bayana wallahi talla bai sa bude mini ido ba ba zai yiwu ba mun shiga gidan gwamnati an yi an yi tukunna na ce maman rukaya mu tafi shiga mu je matan gwamnati tana so su yi sallama ban yi musu ba sun shiga sai an ce mini ni ba zan shiga gidan matan gwamnan ba ni jira su a mota ne na ce akan mene ai tare ne za mu je to ina magana ne saboda umma za a je a nemi sani ne ya je shi ya nemi sani sun kai mata ta je ta ga matan gwamna sun ce ni karin shiga ba ni bai dame ni ba in ma suna ne ni na riga na yi shi shine na tambaye shi na ce mishi ni ne matan gwamnan ba ta so ta gani ko ni ne ba ta so ta yi magana da ni duk wanda yake neman ya wulakanta abin da nake yi wallahi tallahi bai isa ba yawa kuma an shiga da ita an zazzare mata ido an bude mata ido matan da ya kamata a lallabe ta halin da take ciki abu ne da za a tausaya mata an shiga da ita an ji an zazzare mata ido ni ban san su waye ba amma an ce an zazzare mata ido an ce mata ita tana hauka ne ta kamanta shiga mota jiya sai da ma'aikacin matan gwamna ya gaya min cewa matan zai saboda na ce mishi ta ce ita da ni ne za ta tafi ya ce mini she's very stupid ba karya ne ba ina da shaidu amma duka wannan na je shi a gefe yanzu abin da dai nake so in sanar da ku shine mun kama hanya za mu tafi asibiti ga motar security a baya ni ina tsakiya ga motar da maman rukayya take yana na baya kuma za mu je mu mika ta a asibiti kafin kuma kama gabana eh Allah kuma ya saka ma kowa da alheri ni nan ba zai sa ni yi shiru ba yawa ba ruwana da maganan gwamnati in kuma gwamnati ta ce ma za ta tozarta ni ne ba damuwa ba na gode eh yawa ina ce wani bayani ne ina na na.